To a shirinmu na matasa da siyasa bakoncin wa muka daɗa samu da dai ba bakuwar murya ba. Eh kin samu bakoncin Haruna Wakili? Muna da ƙungiyar Youth Liberation Front wanda ni ne National Financial Secretary. Da Hausa mai kungiyar ta ke? So kungiyar kare rajin matasa yawa haƙƙin haƙoƙinsu wanda a gwamnatance ake daddane musu to abinda muke yaƙi da su kenan kuma muna wayar da kan matasa akan yadda ya kamata su kasance a matasa na gari tun da an ce su ne manyan goben Allah mu. To a makon da ya gabata ne aka gudanar da zaben cike gurbi. Mm. Shin a matsayin ku na matasa ya kuka kalli wannan zaɓe da aka yi makon da ya gabata mm. sannan kuma ya tasirin matasa to gaskiya a zaben da ya wuce a za mu ce kusan kamar a ci fashe da makami aka yi matasa sosai kuwa na siyasa ba mm. saboda idan kika kula zaɓuɓɓukan da suka wuce baya mm. zaben farko na shugaban ƙasa matasa saboda bayan da za su yi sun zaɓi jam'iyyar apc gaba da bayan da za su yi saboda ba su da zaɓi ba za su iya pdp a sama ba eh. shi yasa suka suka zaɓi shugaban ƙasa buhari kuma suka zaɓi 'yan majalisar da su taimaka masa domin ya gudanar da aikinsa lafiya lau. Ok, amma da amincin matasa ba su so su zaɓi. Eh, ba, choice ne. Ba choice a duk Yau, eh, saboda abin da ya faru shine kusan a wannan zaben za ga cewa akwai wata mugunta da su wadda suke da gwamnati suka yi mm. wanda ta saba da abin da yake a baya yawa muguntar za ki ga a baya shi kansa da shugaban kasa na yanzu mm. shekara sha biyu yana tsayawa zaɓe mm. to akwai kuɗi da ake bayarwa na agent wanda ake bayarwa wani shi yake ba mutum dama ya shiga zaɓe ko ba shi da ko sisi ya ci so amma wannan karin sai ya ce ba za a ba da wannan kuɗin ba wanda da yawa mutane matasa sun fito a ƙananan jam'iyyu domin nan ne za a iya ba su takara ba tare da ko suna da ko ba mm. an ba su takarkaru an ba su dama sun taka wasu sai da aka zo karshe kawai suka samu labarin ba za a biya wannan kuɗin ba already kuma kayan mobilization kawai mutane da sai suka tarwatse to don haka yawanci wallahi musu shigo shigo ba zurfi su jam'iyyu masu tasowa sun yi iya gudunmawar da za su iya bayarwa mm. sun sadaukar da forms ɗin nan kyauta ga 'yan takakaru to sai da lokacin da ya kasance gwamnati haƙoƙin da ya kamata ta bayar sai ta janye ta ki bayarwa wannan shi ya rusa tafiyar matasa da dama a wannan wannan zaben da haka sai ya kasance zaɓin ƙwaya biyu ne ko ka zaɓi pdp ko ka zaɓi apc na haka dole suka tafi suka zaɓi apc so amma a zaben gwamna ma in kika duba za ki ga cewa da ya zo mafi akasarin 'yan majalisar jiha aka zaɓi apc amma shi wanda yake kai sakamakon matasa ba su gamsu da cewa ya damu da su ba mm. suka so su canza shi kuma sai aka yi abin da aka yi wanda wannan zaben da kike cewa na a inconclusive da aka karasa mm. Mm. wannan da aka yi yawa mu muna ganin sa a matsayin cewa fashi da makami aka yi mana matasa domin a can ne inda duk inda ke gani zaki ga matasa ne a wajen so inda an ba mu dama muna ganin da dama za mu iya samun mukamai za mu ga rawar da za mu taka za a kawo sabuwar kano kuma matasa da dama za su samu ah, dama mm. ta harkar ilimi harkar tafikarwa a gwamnati mm. da harkar jam'iyya ma ita kanta babbar jam'iyya so amma yanzu muna ganin cewa wannan abin da aka yi mana ba daidai bane kuma yana da consequences menene consequences din to alhamdulillah yawa abin da kaje ya zo da yawa matasa suna cewa su ba su yadda da wata gwamnati ma yanzu da za a kafa ba wannan is very dangerous shine yanzu misali ai akwai abin da dole ana neman haɗin kan jama'ar gari misali kamar ni eh, ina kasuwanci mm. kuma ina makaranta na yi digiri na farko ina na biyu yanzu mm. so gwamnati bata ban ban aiki ba mm. ban tsaya na dogara sai gwamnati ta ban aiki ba na je na duba abin da ya kamata na ina yi zan mm. haka duk abin da ya zo na haraji mm. wanda na tabbatar da ko na local government ne ko na jihar ina biya in fact had da kamfani na da ne masa rijista duk da karami ne yawwa na masa tax identification number 10 wanda wuce min zan ringa biya kenan ina ma biya so amma kawai sai na ga wata takarda an kawo mu hashago shago hmm. cewa wai na cike na ga abin da ake nema is personal information nawa na duba na gani cewa sai na kira ofisan da ya ajiye min abin a shago hmm. sai ce wannan na biya haraji na ga wannan takarda sai yake ce min ai wannan magana ce ta kai kanka individual za ka biya wa kanka haraji eh sai na ce to wannan tun kafin a zo zaben nan fa hmm. na ce wannan eh. ya ce to gaskiya bari in gaya maka tunda na gana gwamnatin jiha ne mm. na ce babu wata abu da gwamnatin jiha take mun na wanda nake karuwa da shi mm. na ce to in ka gana biya wannan harajin sai da ka dauki raina ba zan iya biya ba so irin wa'annan abubuwa wanda ake neman haɗin kan 'yan ƙasa mm-hmm. idan suna ganin cewa gwamnatin da ta zo haramtacciya ce mm. babu yadda za a same shi idan kana nufin za a samu turjiya da sosai kuwa da matasa eh musamman ma matasa mm. za a samu sosai saboda su gwamnatin ba matasan bane a gaban su mm. babu maganan matasa duk ajandar su kenan matasa ba za su bar gwamnati ta yi rawan gaban hatsi ba eh ba ai za su batta ba duk abin da ya shafi kan ana neman haɗin kansu to fa za a same shi ba wannan shine abin da yake a ƙasa shine matakin da matasa suka ɗauka wannan shine abin da kin san an ce akwai matasan da suke da suna da hankali da tunani wasu kuma mafi akasarin saboda an hana su ilimi ba su da wannan hmm. so gaskiya watan danjan ma da take a ƙasa yanzu hmm. mu da muke a ƙasan hmm. ya fi cewa ka irin taka bom ɗin nan wanda kana daga kafa ka zai tashi da kai ya fi wannan danja ce babba wannan murɗiyar da suka yi da za su gane da sun ba wanda ya ci zaben sa zaɓe to da ya fi daidai amma wannan murɗiyar da suka yi sai dai mu nemi Allah ya kawo mana sauki Allah ya sa ya kawo mana ɗauki ta inda muka yi tunani da ta inda ba yi tunani ba. To muna godiya. To ni ma ina godiya na gode. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya.